radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan muna tafi da sauran shirin da suka hada da shirin labaran wasanni sai kuma shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda su ne abubuwan da za a saurara amma kafin nan sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 27 ga watan maris ɗin shekara ta 2023 wanda daidai da biyar ga watan ramadan na shekara 1444 hijira kamariya masu ware kun san cewa shekaru 75 da suka gabata a ranar irin ta yau 27 ga watan maris din shekara ta 1948 kasar faransa ta kafa wata kungiya wadda ake kira da tarayyar magoya bayanta inda mafi yawan kasashen da ta yi mulkin mallaka ne cikin kungiyar kuma kungiyar ta yi kama da kungiyar kasashen renon ingila ta commonwealth wannan kungiya da faransa ta kafa daga bisani ta zama masomin kafa kungiyar da ake kira francophonie wadda ta kasance kungiya ce ta kasashe da faransa ta yi wa mulkin mallaka kuma aksarin kasashen suna a nahiyar afirka ne babban manufar kafa wannan kungiya dai ita ce gudanar da ayyukan haɗin gwiwa tsakanin su wajen bukasa harkokin tattalin arziki cinikayya ilimi da kuma harkoki na al'adu da dai sauransu har yanzu faransa tana da tasiri babba kan da dama daga cikin kasashe da taiwa mulkin mallaka ta fuskacin siyasa tattalin arziki tsaro da ma zamantakewa daga ƙarshen masu rayu kun san cewa shekaru 55 da sa gabata a ranar irin ta yau 27 ga watan maris shekara ta 1968 yuri gagarin mutum na farko da ya je sararin samaniya ya rasu a haife shi a birnin moscow na kasar rasha a lokacin tarayyar soviet bayan kammala karatu a makarantar kimiyya a birnin moscow ya shiga makarantar koyon tukin jiragen sama sai kuma shekara ta 1960 hukumar sararin samaniya ta kasar ta buƙaci mutane ashirin wanda za a horar da su akan shirin tana aikewa da mutum zuwa sararin samaniya gagarin na ɗaya daga cikin waɗanda aka zaɓa bayan samun horo akan rayuwa a cikin sararin samaniya a cikin watan afrilun shekara ta 1961 aka zaɓe shi a matsayin mutum na farko da za a ike da shi zuwa sararin samaniya sannan kuma ya zama mutum na farko da taɓa shiga sararin samaniyan bayan dawowarsa ya shahara a duniya sannan kuma hotonsa ya zama abin alfahari a tsakanin jama'ar tarayyar soviet a ranar 27 ga watan maris din shekara ta 1968 ya rasu bayan faɗuwar jirgin sama wanda yake tukawa a lokacin ya kuma rasu yana shekaru 34 a duniya.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 madalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. su. sojojin yahudawan isra'ila sun kai farmaki a kan masallata a masallacin kudus a lokacin sallar asubahin yau iran da syria sun tattauna kan halin da ake ciki a yankin palestino a tarihin najeriya kuwa kungiyar sarab ta buƙaci inec da ta fara bincike a kan batun zaɓe ko kuma ta fuskanci hukunci na shari'a yanzu kuma ga labaran da ke dake sojojin yahudawan isra'ila sun kai farmaki da asubahin yau litinin a harabar masallacin kudus mai alfarma inda suka auka a kan masallata a lokacin da ake cikin sallar asubahi tare da an ta hayaki mai sanya hawaye rahotanni dai sun tabbatar da cewa sojin isra'ila sun kai harin ne a lokacin da ake tsakiyar sallar asubahi a halin da ake ciki dai sojojin mamaya din su mame yankuna daban-daban da suke kusa da masallacin kudus tare da hana kai komo sun kuma kafa shingaye da kuma binciken ababen hawa wasu da dama daga cikin masallatan da hayaki da ya shaƙe su sun suma wasu daga su kuma sun fita su sojin isra'ila sun saba kai irin waɗannan a kan masallacin kudus mai alfarma musamman a lokacin da ake gudanar da ibadan azumin watan ramadan mai alfarma ministocin harkokin wajen kasashen iran da syria sun tattauna muhimman batutuwa da suka shafi yankin gabas ta tsakiya musamman ma dai batun palestino da kuma batutuwa na kasa da kasa tashar press tv ta bayar da rahoton cewa wata wata tattaunawar tarho da suka yi a ranar jiya lahadi ministocin harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahi da takwaransa na syria faisal mcdad sun yi masa ra'ayoyi kan halin da ake ciki dangane da batun bunƙasa alaƙa tsakaninsu kamar da kuma suka taɓo batun halin da ake ciki a Falasdino da irin matakan da isra'ila take ɗauka na takura wa al'ummar musulmi na Falasdino musamman a wannan wata na ramadan mai alfarma shi sa a bangaren ministan harkokin wajen ƙasar syria faisal mcdad ya bayyana cewa akwai gagarumin ci gaba da ake samu ta fuskacin yin ayyuka na haɗin gwiwa tsakanin iran da syria musamman ma a harkoki da suka shafi yankin gabas ta tsakiya kamar da shi ma ministan harkokin wajen iran ɗin ya bayyana cewa syria da iran sun jima suna aiki na tsakanin su domin tallafawa al'ummar palestino kuma akwai buƙatar ƙasashen yankin gabas ta tsakiya da sauran ƙasashen musulmi su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin gudanar da irin waɗannan aika na taimakon al'ummar falastinawa a najeriya kuwa ƙungiyar sarab ta shaidawa farfesa mahmud yakubu shugaban hukumar zaɓe ta najeriya ɗin cewa ya zama jibi gaggauta naɗa wani lauya mai zaman kansa wanda zai bincike zargin laifukan zaɓe da wasu tashashen hankula da suka hada da cin hanci a lokacin zaben da aka gudanar sirab ta bayyana hakan ne a wata takarda wadda ta fitar wadda take dauke da sa hannun mataimakin babban daraktan kungiyar bayanan ya bayyana cewa akwai abubuwa da suka faru a lokacin zaben wanda ya kamata inec ta bi kadinsu da kuma binciko waɗanda suka aikata laifuka da hakan ya hada da bayar da cin hanci da rashawa. kamar kuma ta buƙaci inec ɗin ta yi hakan a cikin mako guda idan ba haka ba to za ta ɗauki matakai na shari'a akan hukumar ta inec to jama'a masu kada sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran to har wala yau a tarayyar ta najeriya wasu rahotanni sun bayyana cewa wasu 'yan bindiga sun kashe wasu jami'an 'yan sanda biyu a ranar jiya lahadi a lokacin da suke gudanar da ayyukansu a wasu shingen bincike na ababen hawa a jihar enugu da ke kudu maso gabacin najeriya yan bindigar da suka isa wurin dai rahotanni sun ce sun buɗe wuta ne akan jami'an da suke kula da ababen hawa da suke shige da fice a wuraren lamarin da ya faru da misalin karfe ɗaya na safiyar jiya waɗanda suka gane wa idanunsu sun bayyana cewa bayan harbe-harben da 'yan bindigar suka yi akan jami'an tsaro daga baya kuma sun tsere babu wasu rahotanni da suke tabbatar da cewa an gane waɗanda suke da hannu a wannan hari ko kuma kama wasu daga cikinsu kakakin dandanar 'yan sanda na jihar enugu daniel inkowe ya ke yi wa manema labarai ƙarin bayani akan halin da ake ciki dangane da wannan batu a wani sabon gwajin makamai masu lizami koriya ta arewa ta sake harba wasu makaman lizami ɗin guda biyu masu cin gajeren zango a cikin tekun japan kore ta arewa a ranar yau litinin ta harba makaman masu lizami guda biyu inda suka fada a cikin tekun japan da kuma wannan yana zuwa ne banda ta yi barazanar ci gaba da gudanar da gwaje-gwaje sakamakon atisayen haɗin gwiwa tsakanin koriya ta kudu da amurka rundunar haɗin gwiwa ta koriya ta kudu ta ce dakarun sun gano wasu makamai masu lizami guda biyu masu cin gajeren zango waɗanda aka harbo su daga cikin koriya ta arewa to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. to da aka saurari labaran duniya kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirin da zama fara da shirin nan na labaran wasanni. matasa da sauran masu shahar wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirin mu na labaran wasanni wanda a cikin sa mai kawo muku mai labaran wasanni da shafi gashin nahiyar afirka yankin asiya da kuma nahiyar turai da fatan masu ya su gyara zama kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kuma shiga cikin shi shirin da zamu fara a nahiyar Afirka. Tawagar Najeriya ta yi rashin nasara a hannun Gini Bisau da ci ɗaya da babu wasan neman gurbi a gasar kwallon kashin kofin nahiyar Afirka da suka buga a birnin tarayya Abuja a ranar Juma'a ta gabata. Wannan wasa ne na uku uku a rukunin farko na neman gurbi a shiga gasar babbar gasar kwallon kashin kofin nahiyar Afirka da za a yi a kasar Ivory Coast a shekara mai zuwa ta 2024. gini bisa ta ci kwallo ta hannun tangai zokoro a minti na 29 da fara wasa a kara wadda suka yi a filin wasa na mashud a biola da ke abuja najeriya da wannan samakon ne gini bisa ta koma ta daya a rukunin farko da maki bakwai bayan ta ci sufa eagles sawa tome da yin canjaras kuma da kasar saliyo sufa eagles ta koma ta biyu da maki shida bayan nasara akan saliyo da sawa tome ranar laraba saliyo da sawa tome suka tashi wasa biyu da biyu a wato a ɗaya karawar ta uku uku a ta uku a rukunin farko ranar litinin mai zuwa 27 ga watan maris sufa eagles za ta zaci gini bisau don buga wasa na hurhudu a rukunin farko ita kuwa sawa tome ta karbi bakuncin saliyo ne a jiya lahadi 26 ga watan maris tawagar wasan kwallon kafa ta kasar morocco ta ci brazil a wasan sada zumunta da suka buga tawagar morocco ta doke kasar brazil da ci biyu da daya wasan sada zumunta da suka buga a filin wasa na stade tanga a kasar a ranar asabar da ta gabata morocco ce ta fara cin kwallo ta hannun sufiane bofal a minti na 29 da taimakon bilal el kanus bayan da suka koma zagaye na biyu ne brazil ta farke ta hannun kyaftin casemiro wanda lucas fekut ya zura masa ta mola saura minti sha ɗaya tashi wasan morocco ta kara ta biyu ta hannun abdulhamid sabiri bayan da walid chidiri ya bashi kwallon yanzu kamar mu yada zango a yankin asiya inda za mu lera kasar iran a mako na 24 na gasar kwallon kafacin kofin premier na kasar iran za ku cewa a ranar Alhamis mai zuwa ne 30 ga watan Maris za a buga wasanni kamar haka. Da farko za a kara tsakanin Miss Kerman da Aluminium Arak Nafti Masjid Suleiman za ta kara Tarakto, sai kuma Levon ta kara da Havadar, sai kuma Pekan ta kara da Fulad, yayin da ranar Juma'a kuma a kara tsakanin Nasaji Mazandaran, sai kuma Galgahar ta kara da Rafsanjan. sai kuma safahan ta buga sanata abadan yayin da istiklal kuma za ta kara zubahan sai kuma misraf sanjani ta kece raini da fespolis har yanzu dai kungiyar kwallon kafa ta sefa ita ce kan gaba a saman tebur da maki 49 sai kuma istiklal da maki 46 sai kuma fespolis da maki 45 a matsayin ta uku sai kuma gasar kwallon kafa cin kofin zakarun asiya inda a wata mai zuwa za a kira tsakanin alhilal da kuma orvadez to yanzu kuma bari mu yada zango a nahiyar turai domin jin irin wayar da ake toyawa inda a kasar sweden ta sha kashi da ci uku da babu a hannun belgium a ranar juma'a ta gabata a wasan farko a rukuni na shida da neman shiga gasar kwallon kafacin euro 2024 da za a buga a kasar jamus romelu lukaku ne ya yi ciwa belgium kwallo uku rigis a wasan farko da suka buga bayan kammala gasar cin kofin duniya a kasar qatar da belgium ba ta rawar gani ba hazard ya sanar da yin ritaya ya mayar da hankali a real madrid ibrahimovic ya buga wasa ya kuma karya tarihin da dino ya kafa kusan shekaru ashirin a mataki mai shekaru da yawa da ya buga wasanni ibrahimovic ya yi karawa ta ranar juma'a yana ɗan shekaru 41 da haihuwa da kwana 172 yadda tsohon gonar italiya ya yi wasan yana kusan cika shekaru 40 da haihuwa ibrahimovic ya buga wa ac milan wasa uku a bana fafatawa ta ƙarshe da yawa sweden ita ce ta ita ce da poland da suka yi rashin nasara na neman zuwa qatar tsohon dan ballon kafa manchester united da fasan german shine mafi gaba a ciwa sweden kwallaye a tarihi mai shekaru 60 da wato a tarihi mai 62 a wasa 121 sai da kuma a ranar juma'a girka ta je ta doke gibalta da ci uku da babu a wasan farko a rukuni na biyu na neman shiga euro 2024 messi ya ci kwallo na 800 a tarihinsa na taka leda lionel messi ya ci kwallo ta 800 a kara wadda argentina ta yi ta doke panama ci biyu da babu a wasan farko tun bayan da ta lashe kofin ƙasa duniya a qatar a shekara ta 2022 ta gabata mai shekara 23 shine ya ci na biyu a bugun tazara ya zama na biyu bayan cristiano ronaldo wanda ke kan gaba a wannan bajintar ta cin kwallaye da yawa messi ya ci kwallo 672 a kaka 17 da ya a barcelona da 29 ya zura a raga a farsan german ha kuma ya ci wa argentina kwallaye 99 har da biyun da ya ci a faransa a wasan ƙarshe na kofin duniya da aka yi a ƙasar qatar messi ya ci nama na biyu da a bugun tazara a minti na 89 messi ya lashe manyan kofunan ta mola ciki har da champions league guda hudu da liga goma da kofa america da kofin duniya ɗaya cikin fitattun 'yan kwallon a duniya ya lashe balan da o bakwai ya haura ronaldo mai biyar kofin da messi bai dauka ba kawo yanzu shine french cup a psg wadda aka fitar da ita a gasar bana ronaldo ne kan gaba a zura kwallaye a champions league mai 140 messi yana 129 dan kasar argentina ne na farko da ya fara cin cibiyar ya fara cin biyar a gasar zakarun turai ƙungiyoyin da messi ya ce kwallaye suna da yawa

to ma saurare duka duka iya abin da suka nan a cikin shirin gan lokacin da aka ɗaya mana kawo jiki zan jalin zamu shirin a nan a tarbe mashi na gaba domin jin mu ɗauke su labaran amma kafin na amma don wani su taimaka shi ne kammala ni ma da gunshin nake cewa ku zama lafiya muna gaitar ku zuwa shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Tanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. kiɗe-kiɗen iraniyawa masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shi wannan cin mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da aka yi daban-daban masu ƙayatarwa a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa a yau shirin namu ya gato muku wato hamidu rida muhammad farid domin yin irin waƙar da ya tanadar mana in born. da Hamid Rida Muhammad farid a cikin wannan waka da ya tanadar mana. Da fatan kun gamsu kuma ta nishaɗantar da ku sai a wata sadarwa za ku ji mu dauke da wata sabuwar wakar kuma za a iya cewa da bibiyar mu domin sauraron son shi muke dauke da su a shafinmu mu na gizo wato www.tv2.ng. kare sai Allah kai mu can anjima da yamma za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin amadadin kowa da kowa ne ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya